Sashen Hausa na murya Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mita 25 31 60 A Nijar kuma ana kama mu a tashar mu ta biyu da ke Yamai kan mita 200.5 a zangon FM a gidajen rediyon Sarauniya da LOL da Niyya. a Ghana kuma ana jin mu ne a tashar mu ta Alfa Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a Hausa ko sashen hausa.com. Jama'a salamu alaikum barkamu da wannan lokaci da saduwar mu da ku a wannan shiri na yanzu. Abdulaziz Adili Tore ne da Ibrahim ka almasi Garba daga nan birnin Washington DC muke sake dawo muku da wani sabon shirin a wannan daren. A shirin mu na yanzu za ku ji cewa Prime Minister za ku ji cewa Prince William na kasar Ingila ya isa a kara babban birnin kasar ta Ghana. shugaban kasa a kufa ado da matarsa uwar gida rebecca sun kai musu barka lali wannan ne karo na biyu da yarimar ya kawo ziyara a ghana haka kuma za ku ji mu ɗauke da rahoto daga jamhuriyar Nijar inda jam'iyyun adawa suka fice daga kwamitin kwaskwarimar kundin zaɓe. saboda article 8 ne ga nasu tunani zai iya hana muhammad si takara shi ko mu inna Da article wita da ba wita ba mu ga dai muhammad dan takara na kuma shakka babu sai ya dan takara kuma mu ga ganin mu ba mu ga wani dan siyasa wanda zai iya kada shi ba idan an kaje zabe bayan waɗannan rahotannin muna kuma ɗauke da shirin jawabai daga dattawa amma duk sai an sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Yayin da ya rage 'yan kwanaki kawai a gudanar da zaben shugaban Amurka koko a zaɓe a Amurka dai a na rabin wa'adi akwai karuwar fagabar cewa yunkurin Rasha na yin zagon ƙasa masalin demokradiyyar Amurka ya mazarce zaben da za a gudanar ranar 6 ga watan Nuwamba da kuma zaben da za a gudanar na shugaban ƙasa a shekara ta 2020. jami'an ma'aikatar tsaro da ma ilahirin jami'an tsaron na fargabar cewa a matsayin wani bangare na shirin rasha na haddasa rarrabuwa da ƙiyayya a amurka ta shiga take-taken gurgunta sojin amurka ba tare da ma amfani da albarushi ko makami mai linzami ba amma ta amfani da kafar sada zumunta ta twitter da ma bacel iri-iri wannan makircin ya samo asali ne daga wata daɗaɗɗiyar dabarar rasha ta nemo batutuwan da amurka suke da mabambantan ra'ayoyi a kansu sannan su daɗa tsananta rarrabuwar ta wajen turawa da wasu saƙonni na ruruta husumar ba a fayyace takamaiman tsananin tasirin da wannan aika-aikar ta rasha ta yi kan jami'an sojin amurka ɗin waɗanda ta auna su da irin waɗannan saƙonnin ba an ƙara yawan sojojin amurka da aka tura zuwa kan iyakar kudancin amurka da mexico zuwa dubu takwas abinda wasu jami'an ma'aikatar tsaron amurka suka gaya muryar amurka kenan jiya juma'a shugaba donald trump ne ya ba da umarnin tura sojojin saboda su tare wasu ɗimbin bakin hauren da suka fito daga ƙasashen yankin tsakiyar nahiyar amurka waɗanda ke ƙoƙarin neman mafaka a amurka jami'an sun bayyana sojojin da waɗanda au aka tura au ake kan turawa au ake ware su don turawar saboda su taimaka da tabbatar da tsaro a kan iyakar kamar yadda ma'aikatar kare cikin gida ta buƙaci a yi wata tawagar jami'an gwamnatin pakistan ta tattauna jiya jama'a da ƙungiyoyin islama saboda a samu kwanciyar hankali bayan kwanaki uku da aka shafe ana ta zanga-zanga kan wanke wata kirista da kotun kolin pakistan ta yi daga zargin aikata saɓo bisa yarjejeniyar da aka cimma gwamnatin ta amince ta ɗau matakan ganin cewa matar ba ta fice daga ƙasar ba yayin da kotun ke ƙoƙarin jin ƙorafin da aka gabatar mata game da shari'ar da aka yanke mambobin ƙungiyar tariq el labaik rasulullah ko kuma tlyr a takaice sun katse hanyoyin manyan biranen faɗin ƙasar suka ma fafata da 'yan sanda da dare. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. jami'ai a indonesia sun ce wani ɗan ninkaya ya mutu yayin da yake ƙoƙarin kwaso sassan jikin mutane daga tarkacen jirgin saman lion air mai lamar tafiya jt 610 wanda ya faɗo cikin kogin java 'yan mintoci kawai bayan tashinsa daga jakarta sears roll anto ɗan shekaru 48 da haihuwa wanda ɗan asalin indonesia ne ya mutu jiya jama'a kwanan nan anto ya taimaka a ayyukan ceto da aka yi a palu inda aka yi fama da girgizar ƙasa da kuma ambaliyar ruwan tsunami a watan satumba haka zalika ya taimaka a ayyukan ceton da aka yi bayan da jirgin saman air asia ya faɗi kusan shekaru hudu da suka gabata A ƙasar Masar wasu 'yan bindiga sun kai hari kan wasu motocin bas-bas masu ɗauke da Kirista kuɗawa jiya Juma'a suka kashe bakwai daga cikinsu wanda shine na baya-bayan nan a hare-haren da ake kaiwa kan tsiraru mabiya wasu addinai a ƙasar. Maharan sun buɗe wuta kan motocin bazbaz ɗin ne a yankin tsakiyar lardin Minya bayan da Kiristan suka je yin baptisma a majami'ar Samuel. Labarin da ka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Yanzu sai rahotannin kuma za mu fara ne da rahoton kasar Ghana inda Yarima Prince William da uwar gidansa suka kai wata ziyara ta musamman a kara babban birnin kasar. Ga rahoton da Ridwan Abbas ya haɗa mana. Yarimar na kasar Ingila da matarsa sun isa fadar shugaban kasa da ake cewa Jubilee House inda sun ka samu gagarumin tarbo hada da jerin gwanon sojojin kasar sai kuma harbin bindiga har so 21 domin karrama su. Shugaban kasa a kufa ado da matarsa uwar gida Rebecca sun kai musu barka lali. Wannan ne karo na biyu da Yarimar ya kawo ziyara a Ghana. Tarihin dangantar Ghana da Ingila dai ya somo tun a karni na goma sha bakwai zamani tsakanin mulkin mallaka danganta tsakanin kasashen biyu ta daɗa bunƙasa tun a wancan lokaci sai dai shugaba kufa ado ya nuna damuwa ainihin game da yadda hurɗar kasuwanci tsakanin kasashen biyu ya yi ƙasa ya ce yana kyautata fatan ziyarar na yarima zai taimaka farfaɗo da shi ya ce babban karramawa ce a gare mu karɓar bakuncinku a ghana shugaba akubu ado ya shaida wa yarimar da matarsa zuwan kunan ya nuna cewa kun aza muhimmancin gaske ga dangantakar ku da gana don haka muna farin cikin samun kunan na yi imani waɗannan kwanaki biyar da za ku yi a nan za su zamo abin tunawa gare mu duka in ji akubu ado shugaban ya ƙara da cewar mun san dangantar da ke tsakanin ƙasashen namu biyu ta samo asali shekaru aro-aro su masu farantarai wasu yanzu kuma babu daɗi to amma yanzu muna cikin lokacin farin ciki tarin mu daga al'adun birtaniya ne tsare-tsaren ayyukanta kuma da yawa mutanenmu da ke rayuwa wurin ku suna ƙoƙari ana kuma kyautata musu dangantaka ce da muke darajantawa ana da isaran yariman zai ziyarci wasu wuraren yawon bude ido da babban sarkin asantawa a santihini da wasu sarakan gargajiya na wannan yanki ziyarar ta yarima da matarsa zuwa akra ya biyo irinta da sun ka kai kasar gambia ne daga nan gana, yarimar da matarsa za su nufaci tarayyar najeriya ridwan allah muktar abbas sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. A gaida Redwan Abbas da kasar Ghana bari mu je jamhuriyar Nijar a Yamai babban binin kasar inda jami'an adawa suka fice daga zauren taron kwamitin da aka wa alhakin yin kwaskwarima wa kundin zaben kasar bayan da aka samu rarrabuwar kawuna akan wasu muhimman dokoki da ke kunshe a wannan kundin da hamaya da ke yi wa kallon haramtacce ga wakilin Muslim Barma da cikakken rahoton. Ya yi sur lesquels de consensus. L'article 8. Mataimakin shugaban jam'iyyar MPN kishin kasa ta 'yan adawa korone masani kenan yana mai yiwa manema labarai karin bayani akan dokokin da suka haifar da rashin fahimtar da ta tilasta musu kauracewa zaman kwamitin kwaskware kundin zaben Nijar. batun ƙayyade yawan mutanen da za su tafiyar da harkokin hukumar zaɓe a matakin ƙasa da tsarin naɗa shugabannin hukumar a jihohi na daga cikin batutuwan da suka haddasa rarrabuwar kawuna a yayin wannan zama mafari kenan da 'yan adawa suka fice daga wannan taro da a can farko aka yi zaton zai kawo ƙarshen kikikakar da ke tsakanin ɓangarorin siyasar wannan ƙasa alhaji ahmadu lawan edmond na daga cikin masu wakiltar 'yan hamayya a wannan kwamiti 'yan wanda za suka ce seni sai an sa mata mutum 35 suka yi baya su ce a ta yi kan cewa 31 wa suka kuma suka ce kai 25 mu dan adawa muka ce mu ma mun rage gata wuce 25 su ta yan majority su ma suka ce sun kai ta 21 to shi ma a nan musamman samu haɗin kai da ajiyar magana guda tun da an ce a yi shawarar yadda kowa ya shiga cikin zaɓe to kina a cikin seni ta komin ya kamata kowa yana da ido to wannan shine na hudu inda yake mu samu ba haɗin baki ko muka ce to tun da haka ne za mu tsaye da wannan shiga ta kundin zaben kasar Nijar a sashen sa na takwas ya yi haramcin shiga zaɓe ga duk wanda kotu ta yi wa ɗaurin shekara guda a gidan yari. saboda haka 'yan adawa suka shawarci wannan kwamiti ya sassauta zuwa shekaru uku shawarar da masu linjaye suka ce zai fi kyau a gabatar da ita wa majalisar cndp dalili kenan da magoya bayan jam'iyyar model lumana irin su abubakar muhammadu mai duka ke kallon wannan a matsayin wani matakin datsewa shugabansu hama amadu hanyar shiga zaben shugaban kasa na 2021 saboda witi ne ga nasu tunani zai iya hana muhammad shi takara shi ko mu nan. da article wita da ba wita ba mu gane muhammad dan takara na kuma shakka babu sai azam dan takara kuma mu ga ganin mu ba mu ga wani dan siyasa wanda zai iya kada shi ba idan an kaje zabe dan haka mu hamma gare mu dan takara ne kwarai ka san mutum bita ka tsage ta in so ka jaja za mu yi Allah shi kwarai nan ta tsage in ya so daga baya za mu zo mu damke. Jagoran tawagar wakilan bangaren rinjaye a wannan kwamiti wato sakataren harkokin zaben jam'iyyar PNDS Tare, Abubakar Sabo da na tuntuba domin jin matsayin MRN akan wannan badakala ya ce da ni kwamitin na ci gaba da aikinsa kamar yadda aka tsara yana mai cewa a ranar litinin din da ke tafa ne kwamitin zai gabatar wa firayim rahoton ayyukan da aka shafe makonni uku ana gudanarwa don haka in jira zai kira ni idan lokaci ya yi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar Sule Mumuni Barma kenan daga Nijar yanzu kuma sai mu leƙa Abuja Najeriya inda murya Amurka ta tattauna da kakakin fada shugaban kasar Garba Shehu akan kawo takardar tabbatar da rubuta jarabawa WAEC da shugaba Muhammadu Buhari ya yi ga wakilinmu Umar Faruk Musa da cikakken rahoton. yau da yammacin da ne shugaba muhammadu buhari ya karbi kwafe na tabbacin cewa ya zauna ma jarabawar kammala makaranta ta sakandare a shekara ta 1961 tare da sauran ɗalibai na najeriya da suka rubuta jarabawar kammala makaranta ta sakandare da kasashen afirka ta yamma suka tsara dr e wadi wanda yake tare da makarabansa mayamayan jami'ai da daraktoci na hukumar da ke shirya jarabawa ta kasashen afirka ta yamma shine ya gabatar da wannan takardar tabbacin cewa shugaba muhammadu buhari ya rubuta wannan jarabawar a shekara ta 1961 kamar yadda ɗalibai a wannan lokacin suka rubuta Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ya kara mun haske a filar da na yi da shi akan wannan takardar shaidar cewa Shugaba Muhammadu Buhari ya rubuta jarabawa a shekara ta 1961 daga hukumar jarabawar da aka kafa tun 1952 wadda ita ce ke shirya wa ɗalibai na Afirka ta yamma jarabawa idan suka kammala makarantar su ta sakandare. Ita hukumar jarabawa ta yammacin Afirka wato wadda ke da headquarter a ghana kuma ke duba harkar jarabawa ta 'yan sakandare a yammacin afirka gaba daya su suka kawo masa ziyara suka ce kuma suna karantawa a kafafen yada labarai maganganu marasa daɗi wai har ana tambaya ana cewa bai kammala karatun sakandare ba sai ka ce to su abin yana ba su mamaki saboda ba yadda za a yi a ce mutumin da yake har ya kai wannan matsayi ya yi karatu har ya ɗora digiri akan digiri kuma a ce babu wannan takarda ta sakandare kuma tunda su suna da ma'ajiya ta takardu na duk wani ɗalibi da ya jarabawa a yammacin afirka sun bincika sun zakulo nasa da ya rubuta a shekarar 1961 gama magana da ake wajen shekara hamsin da wani abu to sun ce sun gani sun ɗauko kwafe sun kawo Idan a kashe wannan magana da take jawo cice kuce musamman daga 'yan siyasa. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fara gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da na da shi bayan da shugaban Muhammadu Buhari ya karbi takardar da ke tabbatar da cewar ya rubuta jarabawa sakandare a shekara ta 1962. Ko wannan zai kawar da ci gaba da cece kuce da 'yan adawa na Najeriya suke yi dangane da kalubalen ta shugaban cewa baya da takardar yin sakandare ko kuma cin jarabawar sakandare wannan lokaci ne kadai zai iya tabbatar aiwatarwa idan aka yi la'akari da cewar har wata kotu a najeriya ta yi shari'a akan wannan maganar ta yake hukunci amma har yanzu 'yan siyasa na ci gaba da dagota umar faruk musa mura amurka abuja najeriya To madalla a gaida umar faruk musa yanzu kuma sai shirinmu na gaba jawabai daga dattawa assalamu alaikum masu saurari barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa Kamar yadda aka saba, ga gogar naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. gwamnoni sun amince da mafi karancin albashi naira dubu ashirin da biyu da ɗari biyar amma kungiyar kwadugo ta ce sai dubu talatin gwamna okorocha ya gana da shugaban buhari da nuna ɓacin rai ga salon mulkin shugaban apc adams oshimale gwamnan kebbi atiku bagudu ya ce shiri na musamman na ilimi da haɗin gwiwar bankin duniya zai taimaki yara a jihar don samun ingancin karatu bukatun azuzuwa malamai kayan aiki world bank suka ga lalle lalle kebbi ta cancanci a taimaka mata yan shiya sun binne mutanensu da suka rasa a muzaharar Abuja. Are we not aware that this movement is supported by Iran? What they are doing, they have a lot of money. Yayin da sojoji ke cewa 'yan shiyar na samun makodon kuɗi daga Iran, Isa Sunusi na Amnesty International ya ce a bikadunsu. Hukumomin Najeriya a wannan karan sun yi amfani da manyan bindigogi waɗanda ko a fagen yaƙi sai takure ake amfani da su wato mashin gan kenan wajen tunkara waɗannan mutane. An gano gayar janar Idris Alkali a wata tsohuwar rijiya da miyagun iri suka kashe a Filato. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To yanzu bari mu shiga zauren na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Dr. Khalid Aliyu, jigo a kungiyar Jama'atu Nasirar Islam da kuma Profesa Thomas Adeyanju daga Kaduna. Ga Sheikh Dr. Khalid Aliyu. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna fatan Allah maɗauke sarki ya mana agaji ya taimake mu. na faffaɗa shine akan lafiya da kuma zaman lafiya zaman lafiya al'amari ne wanda yake mai matukar muhimmanci kwarai daga can gaske kusan ba a cin nasarar rayuwa sai da zaman lafiya ba ka iya more zaman gidanka sai da zaman lafiya ba ka cin nasara a kasuwarka sai da zaman lafiya a ofishinka sai da zaman lafiya a gonarka sai da zaman lafiya a makotakanka sai da zaman lafiya a zamantakewar al'umma sai da zaman lafiya da haka zaman lafiya wani al'amari ne wanda yake mai matukar gayar muhimmanci da ya kamata in muna son tattalin arziki ya bunƙasa sai da zaman lafiya ilimi ya bunƙasa sai da zaman lafiya harkar kiwon lafiya sai da zaman lafiya harkar tsaro masu kansu masu aikin tsaron suna buƙatar wato zaman lafiya uba na buƙatar zaman lafiya uwa na buƙatar zaman lafiya 'yan makaranta 'ya'ya dangi da duk ma'aikata kai ko gidan rediyo kake kana buƙatar wato zaman lafiya da haka a zauna lafiya shine al'amari wanda ke mai abu mai matukar muhimmanci kuma lallai lallai ina sake jaddadawa musulunci ma'anarsa zaman lafiya wurin miƙa wuya zuwa ga Allah a yi bauta shi yasa sallar sama shine assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku ko sallah mutum ya idar sallama yake hannun dama ya sallama hana gucewa kun amince ga barin cutarwa ta can ma kun amintu kai ma kuma ka amintu ga barin cutarwar kowa da haka muke kira da babban murya cewa lallai lallai a wato zurfafa tunani a zauna lafiya bugu da ƙari gwamnatin nan ba za ta samu nasara ba ita ma sai da wato zaman lafiya domin al'amura sun tabarbare a ƙasar mu to dole ana buƙatar mu zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu goya wa gwamnatin nan baya akan ta samu daman ta aiki don a samu bunƙasar zaman lafiya wannan aiki ne wanda yake mai gayar muhimmanci dole mu yi haƙuri da juna dole mu so juna dole mu yi rangwame wa juna dole mu yafe wa juna dole mu taimaka wa juna duk waɗannan ana buƙatar su don a samu wato cikakken ci gaba da haka wannan al'amari ne mai gayar muhimmanci kuma lallai lallai ina kira da babban murya ga dukkan musulmi iyaye ya tabbata sun sa tarbiyyar 'ya'yansu ka'in da na'in a gaba kuma lallai wani yana makaranta in ya dawo to ya tafi sana'a kuma uba ya tabbatar da ina ɗansa ya je ina ne bai je ba da waye ke harka waye abokinsa ya sa ido to da haka ne za mu tada 'yan baya waɗanda suke nagartattu masu tarbiyya waɗanda za su iya zuwa su rike matsayin magabata al'amura su ci gaba a mu ta najeriya ba za mu iya fita daga wannan maraici ba na dabaibayin da muke ciki ta kowane irin ɓangaren rayuwa sai mun ba wa zaman lafiya dama su ga shugabanni mana kiran su su ji tsoron allah su zamanto masu tausayi su zamanto masu haƙuri masu daukantar da kai kuma fatan su ya zamanto shine su ga al'umma cewa ita ma ta ci gaba ma'aikata su ma akwai bukata duk wani ma'aikaci ya rike aiki tsakaninsa da Allah ya rike amana kuma ya sadaukantar da kai ya aikin da zai yi tsakaninsa da Allah manomi ya yi kokari ya aikin noma shi ma tsakaninsa da Allah likita ya tsaya kuna da ba da lafiya tsakaninsa da Allah jami'an tsaro su ji tsoron Allah a kau da kai ga cin hanci da wato rashawa mai awo a kasuwa mai auna yadi kai direba ma kai ma sai da ma mai kowa ya kokari ya adalci gaskiya to al'amura sai mu ci gaba dole mu yi hakuri da juna dole mu so juna dole mu yi rangwame wa juna dole mu yafe wa juna dole mu taimaka wa juna dole mu tallafa wa juna dole mu mara wa juna duk waɗannan ana buƙatar su don a samu wato cikakken ci gaba da haka wannan al'amari ne mai gayar muhimmanci kuma lallai lallai duk yadda za a yi ina kira da babban murya ga dukkan musulmi iyaye ya tabbata sun sa tarbiyyar 'ya'yansu ka'in da na'in a gaba lallai lallai maganar tarbiyya babu gudu babu ja da baya a yi himma kwarai da gaske kuma lallai wani yana makaranta in ya dawo to ya tafi sana'a kuma uba ya tabbatar da ina ɗansa ya je ina ne bai je ba da waye ke harka waye abokinsa ya sa ido to da haka ne za mu da 'yan baya waɗanda suke nagartattu masu tarbiyya waɗanda za su iya zuwa su rike matsayin magabata al'amura wato su ci gaba Allah ya da mana lafiya da zaman lafiya a ƙasarmu muna godiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu shi ma profesa adeyanju ya ce assalamu alaikum jama'a ina muku wannan magana ne daga kaduna cewa mun samu irin rikicin da ya auku muna kuma fata cewa jagora na alheri a wannan babban ƙasa tamu ya kamata mu gargaɗi juna na farko dai manyanmu su dai tuna cewa allah ne fa ya zaɓe su madawacin sarki shi ya zaɓa an zaɓe su domin su taimaki jama'a domin su kokarta su gyara mana ƙasa kada a ɗauka cewa za a yi yadda aka so a'a za a yi yadda allah ubangiji ya nufa biyan bukata mutane a lura zan ce manyan mutanen fa su je magana jari ce littafi ta uku na marigayi abubakar imam akwai gargaɗi nan da suka shafi manya waɗanda aka dankawa mutane irin naku a lura da mutane a ji tsoron Allah a tausaya wa mutane kowane mukami ya sa mutum ya lura cewa an danka mishi amana ne domin ya biya bukatar jama'a gaba kuma fa akwai wani lokacin da mu zai ba da wato lissafin abubuwan da ya yi ga mu kuma masu goyon bayansu ya kamata mu tuna cewa wannan ƙasa tamu ba za ta samu bunƙasa ko ci gaba ba sai dai mun haɗa kai mun taimaka inda muka zaɓa mun goyi bayan su mun bi dai yadda doka ta yi domin mu samu zaman lafiya musamman domin ba zaman lafiya ba ci gaba ba wani cewa da daga wannan state nake ko ko daga wannan addini nake sai mun haɗa kai kana mu ci gaba wayanda suka so su bata mana wannan kasa ta wani sashen wannan kasa tamu su ma kansu allah sa da zuciyarsu ta juyo su daina ta'addanci a taimaka a goyi bayan jama'a da gwamnati muna son ita gwamnati kuma zan dawo kanta akwai matsaloli da suke ci mana tuwa kwarya a wannan ƙasa na ambaci zaman lafiya za su samu kila da yadda allah da taimako mu mu shawo kan waɗanda suke ta'addanci don Allah a samu gwamnati ta yi iyakacin kokari ta samu dai ta kawo zaman lafiya a wannan sashi domin an da tashin hankali mutane ba za su samu su zauna sosai ba su koma gonakinsu da abubuwan da suke yi za mu so kuma mu roƙi gwamnati akwai waɗansu fannoni da suke damamu musamman ga mu ƙasa mai petrol mai mai ana cewa wai su ya fito daga wata ƙasa daban abin daban kunya yana hana ruwa gudu gwamnati ta shawo kan wannan matsala ta wato ta petro na uku ko na hudun da zan ce akwai matasa da yawa da ba su da aiki sun gama university nasu jari'a tasu amma ga sunan ba aiki gwamnati ta yi kokari ta samun samari matasa aiki Eh, wato employment a turance ana bukatar su kwarai kwarai da gaske domin in babu wannan fa ba za a samu zaman lafiya ba na hudu ko na biyar eh, sai ka ga malaman makaranta musamman ma wanda zai koyarwa primary an yi wata da watanni ba a biya su albashi ba ko ko an biya su ma albashin ba wani abin a zo a gani ba ne dan tsugur ne sai ka ga wai an ce an biya mutum rabin albashi ko ma ba a biya shi ba wata da watanni to idan muna son gaba fa ilimi yana cikin na farko da za a tanada a dinga malamai albashinsu in ba haka ba ba za su iya koyar da yaran namu ba eh, mu don Allah da annabi a taimaka mana da tsoron Allah da kuma tunawa cewa fa za mu koma ana da Allah to eh, gaggadin nawa kenan muna fata Allah zai karbi addu'ar mu zan ce <laughs> da gargaɗin mu da kuma dai ina fata manyan namun suna jin mu a huta lafiya To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawa na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Madalla, mu yanzu kuma sai shirin na gaba, shirin wasanni a takaice. Wasanni a takaice. Hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta ce san bata amince da matakin da hukumar kwallon kasar Namibia ta ɗauka ba na sallamar shugabanta France Mbede. Hukumar ta kasar Namibia ta kori shugaban nata ne bayan wani taron kwamitin zartaswa sakamakon zargin shugaban na kasa tsare aikinsa bidi bai halarci taron ba inda kwamitin nazartarsuwa ya yi matsayar cewa mataimakinsa naftalin ngalangi ya ɗare shugabancin hukumar har ya zuwa lokacin da aka gudanar da sabon zaɓe a watan janairu mai zuwa to sai dai hukumar fifa ta ce tana nan tana nazarin lamarin a halin yanzu to amma san ba za ta amince da matakin na hukumar ba a ingila 'yan wasan kungiyar leicester city tare da jami'ai da kuma masoya kungiyar sun zubar da hawaye a daidai lokacin da ake tsayuwar minti daya domin alhinin mutuwar mai kungiyar vichai sirivadanapraba kafin buga wasa na farko bayan mutuwarsa wannan ne karon farko da kungiyar ta buga wasa tun sa'adda mai kungiyar ya rasu tare da wasu mutane hudu a hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu a ranar 27 ga watan oktoba leicester din ce ta yi galaba a gidan cardiff da ce ɗaya da nema murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria A gaida Murtala yanzu kuma ga na ƙarshe wato labaran duniya ta kaice Ibrahim ka almasi garba gare ka. To a takaicen hukumar 'yan sandan birnin New York ta ce 'yan matan nan 'yan uwan juna 'yan asalin ƙasar Saudiya waɗanda aka tsinci gawar wakinsu a gabar kogin Hudson da ke Manhattan da alamar kashe kansu suka yi. Yayin da da haka muka zo karshen shirin na yanzu sai kuma gobe da sayan Allah ya kai mu a da karfe shida na asuba yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya tayar gabatar da shirin da kuma Sulman Abu da ya hada shirin da bada umarni sai injin namu Carol ni ne naku Abdul Aziz Adili Toro ke cewa mu kwana lafiya daga birnin Washington DC